aika sakonnin da ba a nema ba ta wayar salula a kuma cire kuɗin mutum ko kuma a kira mutane daga kasashen ƙetare lambar ɗaya daga cikin kamfanonin gida ta bayyana a wayarsa abu ne da ya zama ruwan dare a tsakanin ma'abuta amfani da wayar salula a najeriya yana dan uwa da yake karatu a kasar waje da daga wani sai ce ah wani ya daga ka kira da lambar Najeriya sai ce ai jama'a da dama da yake kira a nan kasar bayan ni kusan abubuwan da suke yake gani kenan to gaskiya bana jin daɗin wannan abu da ke faruwa na gaji da karɓar waɗannan sakonni daga kamfani bayan na yi complaints aka nuna min cewa ai an sa na tsare-tsare ma sama da guda goma sha biyar waɗanda dubban sansu san su ba kuma kowanne aka turo ma sai a ce wannan an ɗauki naira hamsin idan na sa ɗari biyar ba za ta kwan ba to da ƙarshe dai sai ta kai ta kani sai da na daina amfani da ma katin na mtn gaba ɗaya na ajiye shi a gefe kuma har gobe ne fa ba ya fi musu ne ba wasu daga cikin miliyoyin 'yan najeriya kenan masu fuskantar wannan matsala Malam Abdulgani Rufa'i kwararre kuma masani kan harkokin fasahar sadarwa ta zamani ya yi tsokaci game da wannan batu. Ƙananan nuka wa'inda bai zama dole ma suna da wannan harka ta sadarwa ba sai su sai injina kuma su haɗa gwiwa da wasu kamfanin kamfaninnuka sai su rinka karɓar kira daga ƙasashen waje in kira ya taho zai shigo ta hannunsu aka sauke daga kan wancan layi aka ɗora a lamba ta nan ta gida sai ta shigo maka da aka yin ana so a gane cewar hakan na faruwa abu ne mai sauƙi masana za su yi aiki kuma a gano sai dai kawai abin da ke faruwa harkar termination dai business ne ya ga danganta da ƙasa tana buƙatar wannan business ko ba ta buƙata tana sana'a na yi ko ba ta sani ba ya yi daidai da dokokinta ko bai daidai ba wannan kuma hukuma ce take da hurmi a makon jiya dai kamfanin mtm guda cikin kamfanonin sadarwa a najeriya ya faɗa wa muryar amurka cewa wasu ɓatagarin kamfanoni ne ke haddasa matsalar ko da yake shugaban hukumar kula da kamfanonin sadarwa ta najeriya farfesa garba umar Ɗanbata ya ce suna bincike tare da ɗaukar matakan shari'a game da wannan lamari amma ga alama 'yan najeriya irin su kwamar yahaya shu'aib ungogo ba su gamsu ba magana ce ta tsaron kasa sannan magana ce ta tattalin arzikin kasa hukumar da ke da alhakin wannan wata ita mcc wai ta sani amma kuma ba ce wa 'yan ƙasa bayani tun farko da ta san wannan al'amarin gashi ya fito ba har sai da aka tantube ta cewar gashi sannan ta faɗa al'ummar ƙasa cewa eh tana sanar da wannan abubuwan kuma za ta ɗau mataki na kotu wannan ni a na na farko shi kansa shugaban hukumar ncc ya kamata ya sauka daga aikinsa da duk top management domin suna da masaniya da wannan abubuwan da ke faruwa yana nuna sakaci da rashin iya aiki kuma ya nuna cewar ya kamata a yi bincike kwakwari akan abubuwan da ke faruwa mi ne da wasu abubuwa a ƙasa domin magana ce babba ba magana ba ce ta da kamata a yi wasa da ita ga alama dai matsayar yahaya shu'aibu ingogo na alƙibla guda da ta daraktan cibiyar kaja mai rajin faɗakar da jama'a da wanzar da shugabanci na gari a najeriya kwamar kabiru sa'idu dakata abin takaicin shine su hukumomin da ke kula da wannan alhaki musamman hukumar nan ta ncc idan ni da kai da sauran al'umma ba san dalili ba su suna da masaniya so kaga su a yayin da burinsu kullum su fito shafukan jaridu ana ta faɗa cewa a'a hukumar ncc na ɗaya daga cikin manyan hukumomi da ke tarawa gwamnati kuɗi bayan waɗannan kuɗaɗen da ake bigin kirji ana cewa ana tarawa tatsar jinin talakawa ake kuɗaɗensa ake tatsa kuma su waɗannan hukumomi sun sani saboda haka wannan cin amanar talakawa ne kuma mu muna gani wannan dalili kadai ya isa su manya-manyan shugabannin wannan guri ko dai su sauka ko kuma su fito su nemi afuwar 'yan najeriya tare da takura waɗannan kamfanonin sadarwa da su biya 'yan najeriya wata diya tsawon lokacin da aka yi ana cutar su da kuma alkawarin cewa a daina wannan shakiyancin domin duk da mun san wayar salulan nan na da amfani bai kamata ya zama cewa amfaninta da muke gani wani dalili ne na a rinka zaluntar al'umma bayan su hukumar ncc akwai hukumomi da ya kamata su shigo akwai consumer protection council akwai maganar efcc akwai maganar majalisa da duk mai ruwa da tsaki a kan kare haƙƙin 'yan ƙasa idan an zalunce su. Kamar Kabiru Sa'idu Dakata kenan a nan Kano. Mahmud Ibrahim Kwari, muryar Amurka daga Kano a Najeriya.